a ƙarshe dole ne in tuna wa kaina da 'yan uwa kan mu yi wa ƙasar mu addu'a mu yi wa shugaban ƙasar mu addu'a bi gaddin naba mu aje haukar da muke ciki ta siyasa mu aje sakarcin da muke ciki na siyasa a ƙasar hausa malamai suna shayin fi muku magana ta siyasa saboda irin yadda kuke fassara su wannan shine maganar gaskiya ba kowane malami ba ne zakakuri yake iya magana akan siyasa a ƙasar hausa saboda tsirin rashin ladabin da muke da shi akan siyasa ba wanda ya wuce a ci mutuncinsa ko a yi masa wulaƙanci ko a zage shi ko a yi masa shari a yi masa kaji a yi masa kazafi akan siyasa to mu sani mu shiga hayyacinmu mu shiga taitayinmu mu kuka da kanmu mu yi wa shugaban ƙasar mu addu'a Allah ya ba shi lafiya wannan shine kawai saƙon da zan ce mana sauran fassarar na san da yawa za su fassara da kansu da yawa masu hangen nisa za su yi wa kansu da kansu fassara ubangiji tuni ya riga ya mana fassara umar yar aduwa bai daɗe da barin duniya ba a irin wannan yanayi mutuna tuna wannan yanayi muka samu kanmu a ciki bayan mutuwarsa ba mu ce shi yake mana ba ko shi ya mana ba amma dai rashin wani na iya zamowa sababin fitina ga wani shi yasa cikin addu'ar mutuwa akan ce Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahu yau da dama idan wani ya mutu sanadiyar mutuwar